da ke nan unguwa alkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau asabar sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shidda bayan jiran mazan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratu sad jiya mun tsaya aya ta talatin da biyar yau za mu tashi aya ta talatin da shidda karanta muna da wala fatan na sulaimana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء annabi Sulaiman da yadda jarabawar da Allah ya yi mai ta jefa wani jiki a bisa kujera ta ta mulki sannan mulki ne ya tsinke sannan mulki ne koma dawowa shine wala kad na sulaimana hakika mun fitini annabi sulaiman wa alqaina ala kursiyi jasadan muka jefa wani jiki akan kujerar shi ta mulki wa ta yanke ɗan lokaci baya akan mulkin sun ma'ana sana Allah ya saki dawowa da shi muke duk abin da ake faɗi na isra'iliya game da wannan babu wanda ya inganta daga annabi sallallahu kuma cikin shi akwai tawaya ga annabi sulaiman wanda bai cincinta a karanta shi ba don shi muka kauce akwai su shahuka da yawa da kisoshin da yadda aka yi su amma ko da yaushe in zamu karanta kissa nan mukan diba na farko ingancinta na biyu kuma wace fa'ida tana da wata fa'ida da ake samu kissa da ta zo da waya ga annabi annabi cikin annabawa Allah ba mu karantawa ne shi da muka zo ga annabi Dawuda shi ma ba mu karanta ba da muka zo ga annabi Sulaiman shi ma ba mu karanta ba bayan ya da mulki ne ya dawo qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sai yace Allah ka gafarta mini kuma Allah ka bani mulkin da bai cancanta ga wani ba bayana innaka antal wahhab lalle kai mai bada mulki ne mun karanta abinda annabi sassan ya fassara wannan addu'a da ya yi da kuma nuna cewa Allah ya karɓe ta kuma mun yi bayani akan haka sai eh, an ba mu labari kafin haka cewa annabi Sulaiman ya soke raƙumma akan ɗaya daga cikin ƙau soke dawaki ɗaya daga cikin zantukan malaman tafsiri wasu malamai suka ce a'a a ba soke su yayi ba kawai ya shafi wuyan su ne masham wal anas kawai ya shafi wuyan ne da kwabirin amma ba yanke su yayi ba wasu malamai suka ce a yanke su yayi wanda kusan cewa yanke su yayi shi ya fi yawa daga malaman tafsiri sai Allah ya ce fasassauna na uriha sai muka bashi iska muka sawwake mai iska yanzu dawaki da suka shagaltar da shi daga sallar la'asar ya ji damuwa akan haka ya ce a mai san mai dawakin har ya soke dawakin ya soke wuyansu ya soke raƙumansu ya basu saboda Allah shi kuma Allah da ya tashi na lahu ri'a Allah ta sai sauke mai iska iska ya fi doki abin mamaki iska ya fi doki kauri sanan kowa ma na iya samun doki ya a sauke mai doki mutum ya sai dawaki a mai sukuwa da su mutum ya sai dawaki ya sa cikin convoy ne suna tafiya amma iska fa akwai mai iya sauke maka yin iska ya dinga biya sai babu saboda haka iska ya fi dawaki zaka da yabbar dawaki saboda Allah sai Allah ya canza mai a convoy ne na dawaki sai ya bashi convoy na iska shine annabi sai ya ce man taraka shay'an lillahi awwada Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu saboda Allah Allah zai bashi wanda ya fi shi in dai wani abu ne ka kabbar shi saboda Allah kana iya iko a kai ne kana iya ramuwa kabbar kana iya mallaka abu kaza amma kaga akwai damuwa ciki kana iya samun riba kaza amma kaga akwai haram ciki kana iya samun dukiya kaza amma akwai haram ciki kabbata to Allah zai baka abin da yafi wannan wannan kaida ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hadisi ingantacce wanda ya bar wani abu saboda Allah Allah zai bashi abin da yafi shi shine yace fasakhkhana lahu riha sai muka sawwake mai iska maimakon dawaki tajribi amrihi iskan yana gudu da umarni nai shi ka ba iska umarni ya yi gabas ko ya yi yamma in ya taso da runduna iska ya biyo shi ruha'an kuma iskan suna tafiya na tsaye watan ba iska wanda da kabanna ba ba iska wanda in taso jama'a su ce kai ku bari ya wuce ko yana ɗauko kasa yana sawa cikin idon mutane ba a'a wannan iskar ruha'an a natsi yake haitu asab duk inda annabi Suleiman ya nufa iskar zai bi shi ya kasance shine tawaga tai shi ka biya tai maimakon wayannan dawakin washayatina haka aka sauwake mai shedannu wannan ke nuna cewa wannan iskan iska ne irin wannan wanda ke bugawa irin wannan wanda ake jin sanyin shi ba aljannu ba ne saboda mai saboda Allah ya ce wa shayatina kuma muka sauwake mai shaidannu su ne aljannu kulla banna'in dukkan wani mai gina wata yana sa su mai gina su mai gina abin da yake so su gina mai gidaje wa gawa da kuma mai nutso cikin ruwa gaka in a sarari a tudu yake so ga aljanni nan ya gina mai duk abin da yake so in kuma cikin ruwa ne yake sa a ɗauko mai wani abu ga aljanni nan ya ɗauko mai wasu aljannin kan gara gare su yan ta su aiki ba su yi gudu suke yi sai ce wa da kuma wasu aljannu wanda suke kan gararu na fil asfad su kuma wa'anda aka daure su aka daure su cikin kasa don haka ga wa'anda ya sa yi aiki nan suna yi wanda ya taurin kai ga yana an daure cikin kasa kaga iyakan mulki kenan ko wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yau mutum na iya samun mulki na mutane su mai gina wasu su shiga cikin ruwa duk ana samu amma dai baka samu na aljanu sannan kuma baka samu ya kasance iska yana biyakka inda ba ɗaya suka kunna tsohonka ba amma dai iska irin wannan iska ya dinga biyakka in kai gabas ko yamma baka samu haka Allah ba shi mulki da babu mai samun irin wannan mulkin bayanai shaidannu wanda suka mai ba daidai ba sai Allah ya ce a sa su su kuma cikin kata yake a ɗaure shi ɗani kaza a ɗaure aljani kaza a kama aljani kaza a ɗaure shi ne wa akharina wasu kuma waɗanda ba gini suke mai ba wasu waɗanda ba cikin ruwa suka shiga ba muqarranina an sa musu an sa musu an kaddaure su fil asfat a cikin a cikin kaca da mari hadha aqauna hadha aqauna famnun aw amsik bi ghairi hisab وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب Allah ya ce ma Annabi Sulaiman haza aqauna wannan kyauta ce muka baka wannan ita ce a kyautan mu da muka baka famnun kai kyauta da ita ga wanda ka ga dama ka sa aljannu su gina mai gida ka sa aljannu su gina mai gona ka sa aljannu su yi mai noma ka sa aljannu su yi mai kaza ka ba wanda ka gada ma au amsik ko ka rike ka hada ma wanda ka ma bi gairi hisab ba tare da wani hisabi ba imani hisabi akan haka an baka ka ba wanda ka gada ma ka hana ma wanda ka gada ma ba haƙƙin jama'a ne an ka baka ba wanda za a ce ma ka ba wani kakka ba wani ka ba wani in ba ka ba wani ba kawai ba ne kai aliciya a kai famnun kai kyauta au amsik ko ka rike gairi hisab kai baka da hisabi akan haka kyauta ce Allah ya maka buɗaɗɗa sai ka kai wannan abin da aka wa Annabi Sulaiman lalle annabi Sulaiman an ba shi lahira ce a duniya duk abin da yake so da gini a tudu da shiga cikin ruwa da iska na biya sai da ɗaure aljannu da duk abin da yake so a kawo mai lalle wannan babu shakka an ba shi duniya an ba shi lahira ta duniya haka wani ba musulmi ba ke faɗi don shi wasu daga cikin banu isra'ila ba su ma yadda da annabci ne ba eh magana annabi Sulaiman suna ganin ainihin magana wani sarki ne cikin littattafansu za ka su sarauta suke gani gare shi shi kuma Allah ya ba shi sarauta kuma ya ba shi mulki domin Allah ya nuna cewa ya ba shi sarauta ya ba shi mulki ya ba shi annabci domin Allah ya nuna cewa wannan ba lahira ce ce aka kawo mai duniya ba a'a wannan kyauta ce ta duniya kaɗai aka ba ce an je lahira fa yana da babban rabo sai Allah ya ce wa inna lahu inda na zulfa kuma shi fa annabi Sulaiman inda muke yana da kusanci mai kusanci ne gare mu zaka bawan Allah ne makusancin Allah wa husna ma'ab kuma yana kyakkyawan makoma a lahira zaka ga aljanna a lahira ba a kokwantunta sannan nan a duniya kuma ga mulki an bashi ga sarauta an bashi sannan ga annabta da manzanci an bashi sannan mulki da sarauta da annabta da manzanci ba dukkanin suke hulɗa da aljannu suke hulɗa da iska ba amma Allah ya sauwake mai hulɗa da iska da hulɗa da aljannu gaba ɗaya alaihi salam Allah ya ƙara mai aminci Allah ya ƙara ma annabin mu salati da aminci bayan an gama da wannan kissar wannan kissar mun ɗauki hukunci hukunci cikin ta da fa'idodi cikin su shine annabi Sulaiman Allah ya fifita shi da sauran annabawa da mulki da Allah ya bashi da sarauta da Allah ya bashi da sauwake mai aljannu da sauwake mai iska da sauwake mai masu mai gini a tudu da masu shiga cikin ruwa sannan yana da kusanci ga Allah sannan mun fahimci cikin wannan kisar duk wanda ya bar wani abu saboda Allah Allah zai ba shi wanda ya fi shi ga ya ya ba dawaki ne saboda Allah Allah ya bashi abin da ya fi dawaki duk wannan ana karanta ma annabi sallallahu alaihi ne domin a yi mai tasliya a kwanta san da hankali kada ka damu ko mutanen ka sun karyata ka ga irin gwagwarmaya da annabawa kafin kai suka sha kuma ga makomar da Allah ya mutu ta kwarai kuma ga irin fifikon da ya basu to kai da makin annabawa shugaban manzanni babu abin da Allah ba zai baka ba a duniyar da lahira za ka nawa annabi tasliya musamman waɗannan surori ne na makka lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyin annabi sallallahu da mutane suna cikin kunci da takura suna cikin basu da mulki suna cikin basu faɗi a ji in suka faɗi mushirkan makka ba su bai su aiwatar wanda yin musulunta ana azabtar da shi wanda ya musulunta ana ana karɓi dukiya tai ana karɓi iyalai dai ana gitta shi ga azaba kamar su bilal kamar su ammar da sauransu waɗanda aka yi ta azabtar suwa kamar su abdullahi bin mas'ud da sauransu wa'inda aka yi azabtar suwa a wannan lokacin ne Allah ke gaya ma annabi wa'innan gafai da muka yi muka ba annabi kaza mulki muka ba annabi kaza aljannu da iska muka ba annabi kaza muka yi kaza muka yi kaza kuma lahira za mu ba su kaza kai ma kwantar da hankalin kai an koma madina za ka samu daula kai ma an koma madina za ka samu shugabanci za ka samu nasara akan wa'innan da suka karyata ka bayan Allah ya gama mana wannan kissar sai Allah ya ba mu kissar wani annabi annabi ayyub wa qurabdana واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب kamar da muka faɗi wannan suran makka da ake wa mutane tasliya ana gaya ma annabin Allah ga annabawa ga irin wahalar da suka sha ga haƙurin da suka yi ga abin da Allah ya ba su sakamako don ka kan haƙuri sai Allah ya kawo mai wannan kissa cewa da kai da mabiyanka duk ku yi haƙuri ba ku fara jarabta ba na jarabci wasu annabawa kafin ku suka shiga wahala daga baya sai ni kawo musu sauki sai mamaye wannan wahala ta ce wa abdana ayyuba kai tuna ah, bawan mu annabi ayyuba ka ambaci bawan mu annabi ayuba ga kissa ce nan zamu baka ga misalin abin da ya samai nan da bala'i da masifa da azaba da rashin lafiya ta samai kuma yayi hakuri sanan ga sai kuma da Allah yayi mai izna da rabbah lokacin da ya kira ubangiji nai anni masani shaytan yace ya Allah shaytan ya shafe ni binusbin da wahala wa azab da azaba ya Allah shaytan ya gana min azaba ya gana min wahala rashin lafiya ta yi min yawa wannan kisa annabi sai ya bamu labari ta kamar da ibnu jari sabari ya ruwaito da isnadi ingantacce da mana gaya muku duk abin da zan karanta muku sai ko wanda ya inganta daga annabi sallam, ko ya inganta daga annabi da kasance da akwai darussa duk abin da ya inganta daga annabi sa akwai darussa da fa'idodi da muke doka wannan kisa ta annabi ayu, annabi sallallahu ya bamu labarin ta annabi ayu. Allah ya jarabce shi da rashin lafiya Allah ya jarabce shi da rashin lafiya shekara da shekaru shekara goma sha takwas sai da kowa cikin mutane ne ya buje shi sai da ya kasance a jikin shi babu inda aka yi soka allura inda ba kurji ba ne ko ina cikin jikin shi kurji ne za ka kowa na kusa da nesa kowa ya buje shi ibn jarir da ibn abi hatim sun wato hadisi ya ibn jarir ibn abi hatim ya tabbata na yunus bin abdul ala qala akhbarana ibn wahb qala akhbarani nafi ibn yazid an uqay an ibn shihab an anas ibn malik Yallahu anhu qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama kala hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna nabiyallahi ayyuba alaihi salam hakika annabi Allah annabi ayyuba alaihi salam labisa bihi bala'uhu 18 sana bala'i ne na rashin lafiya da kurajin da suka fito mai ga jiki sai da suka tsaya gare shi shekara goma sha takwas a farafa bahun karibu wal na kusa da na nesa kowa ya yarke shi kowa ya fita batun shi don an yi jinya an taimaka an yi kaza da, kowa ya gaji na kusa da nesa kowa ya bashi illa ne, sai mutum biyu kana min akhassi ne, sun kasance cikin mafi kusa cikin yan uwa ne cikin mafi keɓanta yan uwa ne su biyu kaɗai da mata ta suka tsaya kana min akhassi ne bihi sun kasance cikin mafi kusancin yan uwa ne da shi kana yabdu ilaihi waya ruhani sun kasance suna zuwa inda suke da safi da yamma ba su bashi ba duk bala'in da ya shiga da rashin lafiya safi da yamma suna shiga inda suke faƙala ahaduhuma li sahibihi sai ranar sun fito da inda suke sai ɗayan yake ce ma wata shi ma ya fara gajiya yake tubulin wallahi لقد ayyubu أيوب لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين ya ce a hito a faɗi gaskiya annabi ayuba ya yi zunubin da babu wanda ya taɓa yi cikin talikai babu wanda ya taɓa yi zunubi ne don shi Allah ya jarabce shi faƙari da husa yi buhu sai ɗayan abokin sai ya ce mai wa ma za ka ni ya auku kake ganin cewa wani zunubi ya yi kala munzu samaniya ashara sana lam Allah shekara goma sha takwas yanzu Allah bai sauka san mai rahama ba Allah bai cire mai abin da yake ciki ba fa ya kifu ma bihi ya kuranye mai abin da yake ciki falamma raha ilayhi lokacin da suka koma inda suke da yamma lam yasbir rajulu hatta zakara zalika lahu shi ɗayan wanda aka gaya ma sai ka har ya gaya ma yace ɗazu da muka fita inda kake ka ji abinda wannan yace yace zuni zunubi ne kawwa Allah wanda babu wanda ya taɓa yin iri ne shine Allah ya maka wannan jaraba ya saka cikin wannan hali yau shekara goma sha takwas ba Allah bai kuranye ma shi ba فقال أيوب عليه السلام صلاة والسلام سأل النبي أيوب عليه السلام يتشي لا ba بن سني با زي يو أما يلي أسنينا با أيكة هكذا la ma adari ma ta ban san abin da kuke faɗa ba zai yiwu haka ne amma dai ni ban sani ba gaira annallaha azza wa jalla ya'lam sai dai Allah maɗaukaki mabuwayi shi ya sani ni kuntu amuru ala rajulaini ina wuce mutum biyu yan tabi'ani suna jayayya suna husuma fayaskurani Allah ta'ala sai su yi rantsuwa da Allah su ambaci Allah kowa ya ce na ranki da Allah ni adda gaskiya guda yace na ranki da Allah ni adda gaskiya fa arji'u ila albayti sai in koma gida fa ukaffiru anhuma sai in hisan musu kono karahiyata an yunkara Allah ta'ala illa bil haqqi ina kyamat a ambaci Allah ba tare da gaskiya ba yace ni kan ina son Allah ina da kusanci da shi da ina wuce mutum biyu suna fada suna kowa ya rance da Allah shi da gaskiya don kai ya zan gudan su an ya kira Allah akan rashin gaskiya ta kafara sai in koma gida sai in hisan musu kono in ya Allah ga kono nan duk cikin su wanda yake ba akan gaskiya ba ga kono nan na hisan mai kala wa sai ce wa kana yakhruju ila hajatihi ya kasance yana fita shi annabi ayyub yana fita wajen biyan bukata ta yi fa idza qadaha idan ya gama biyan bukata amsakat imra'atuhu bi yadihi sai mata ta tarriko hannun shi hatta ya bluga har ya kawo gida falamma kana za ta yaumi wata rana da ya kasance ya fita wajen biyan bukata abba alaihi sai biyan bukata ta ki fitowa yana zuwa wajen da yake tsuguna ya biyan bukata ranar da ya tafi abin ya fitowa ya daɗe tsugunne fa'au Allahu tabaraka wa ta'ala ila ayyub sai Allah ya yi ma annabi ayyuba wahayi watan da suka faɗi haka abin ya damai lokacin sai roƙi Allah bai roƙi Allah kafin haka ba na ya kuran ya mai wannan lokacin sai Allah ya kira annabi ayyuba alaihi salam ya ce mai ukub bi rijlika yanzu ka shuri kafa kanai inda kake wajen da ka zo biyan bukata ka shura kafa ka ga kasa hadha muktasalun wani ruwa zai fito sai ka yi wanka da shi baridun ruwa ne mai sanyi sai ka koma shura kawaka ka wa sharab sai wani ruwa ya fito sai ka sha in ka sha ka yi wanka da shi to shi kenan Allah zai tafiyar da abin da gare ka na ciwo fastabatu sai mata ta gaya ya dade bai saba dadewa haka ba faltafata sai ta juya ta diba ta gani me yake aukuwa tambur tana gani cewa me tsaye da shi bari in shiga in gani fa aqbala alaiha sai ga ya taho inda take kada azhaballahu ma bihi min albala'i annabi sassa ya ce Allah ya tafiyar da duk abin da gare na bala'i ya komo lafiya kalau kuma bai taɓa wani ciwo ba wa huwa ahsana ma kana ya kasance mafi kyawun yadda yake dama ya fi da kyau falamma ra'atu lokacin da ta ganai qalat sai ta ce ai barakallahu fika Allah ya ma albarka wannan mutumin hal ra'aita nabiyallahi hada Murtala. baka ga annabi ayyuba ba wanda Allah ya jarabta shi ne ka nema wannan wurin me yasa ka tambaye ta ce fa wallahi fawallahi ala zalika tace ina rantsuwa da Allah akan haka ma ra'aitu rajulan ashbaha minka in kana sahihan ban taba ganin mutumin da ya kama da annabi ayyuba ba sadda yana lahiya lau kamar kai sai da kai ka fi shi kyau qala fa inni ana huwa yace ni ne annabi ayyuba qala wa kana lahu an ya kasance yana da yana da yana da rihewa guda biyu wanda yake salil qamdi wanda yake wanda yake sa alkama wa andarul lishay andarul liqamli wa andarul lishay daya ta alkama rihewa daya ta sha'ir fa ba'atha ta'ala sahabataini sai Allah ya aiku girgije guda biyu falamma kanat ijahuma ala ala andarul qamli lokacin da girgijen daya ya zo ga rihewa tai ta alkama afragat fihi dhahaba sai ta cika shi da zinari hatta fara har zinari ya cika ya dinga zuba wa afragatil ukhra fi andari sha'iri hatta fara ita kuma ɗaya ta zuba azurfa a ɗayan har sai da ya cika ya abin nan wannan ibn jarir tabari ya ruwaito wannan kissa da ibn abi hatim kuma dukkaninsa da isnadi ingantacce kun ga annabi ayyuba shekara ta 18 cikin bala'i sai ya kasa roƙon Allah ya kasa roƙon Allah don kunya Allah da yake ji yake cewa Allah ya yi min ni'ima shekara da shekaru kafin ya jarabce ni dan kafin in yi raki in roƙai ya ɗauke min wannan sai na yi shekarun da ni yi cikin ni'ima amma da aka yi shekara goma sha takwas sai aka zo ana zargi yi da rashin alaƙa kai da Allah to domin ya bar an da kai ne kuma ya nuna alaƙa ce da Allah alaƙa ce mai kyau sai wannan addu'a shine Allah ya ce ko abdana ayyuba ka ambaci bawan mu ayyuba da ya tashi addu'a sai ya ce da ladabi ga Allah sai ce izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangiji ne an yi nima saniyar shaifanu sai ya jingina abin da ya sami zuwa ga shaidan cewa ya Allah shaiɗan ne ya kawo wannan musiba da bala'i binusbin ya ya shafan da da wahala wa azabin da azaba haka mumin ya kamata ya kore yaushe ba a jingina sharri ga Allah baka cewa ba hikima bane ka ce rashin lafiya ga da Allah ya doro min kowa ya san Allah ki ɗora rashin lafiya dole sai ka yarda da haka an mina bil qadari khairihi wa sharrihi amma wajen faɗi baka faɗi baka cewa Allah baka cewa Allah ya ɗoro min rashin lafiya sai dai ka ce wa idza maritu fa huwa yashfi idan ni rashin lafiya Allah shi yake kawo min sauki in ka yi rashin lafiya cewa da kai ni yi rashin lafiya ko shedan ya shafar da rashin lafiya in ka ji sauki sai ce Allah ya bani sauki ba ka jin sauki a ce ya ji duka na ji sauki kai ka ji sauki da kanka amma cewa aka yi Allah ya kawo sauki Allah ya shiga ciki Allah ya ba da sauki amma wajen mugu abu ba a jingina mu Allah ba ka jingina mu Allah Allah Allah sharri wa anna la nadari a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada musulmin aljannu suka ce ba mu sani ba da aka je hoyula daga sama sharri ne aka nufi mutanen ƙasa da shi ko kuma alkhairi shari'a ce ubangijin su yan nufe su da shi da suka zo ga shari'a sai suka ce ubangijin su yan nufe su da shari'a amma da suka zo ga sharri sai suka ce aka nufa ba su cewa ubangiji yan nufa da sharri duk annabi yana addu'a sai ce wa sharru laysa ilayka Allah sharri ba zuwa gare shi ka yake ba domin Allah baya yin sharri mahab Allah baya yin shari tsantsa sai dai in Allah ya yi shari to shari nan kamar taki ne na fitowa alkhairi kamar tsero ne kamar iri ne na fitowa alkhairi in Allah ya nuho ka da wani shari to shari nan kamar a baka tsero ne kamar a baka iri ne in ka shuka shi yadda yake fitowa da yawa to haka alheri ka fitowa saboda me saboda zaka samu lada zaka samu karkarewar zunubai yanzu idan Allah ya nuhu mutum da rashin lafiya abinda yasa bai buɗe baki yace Allah ya kawo na rashin lafiya saboda ka keɓanci shari'i ka jingina ma Allah alheran da ya yi ta yi baka faɗi ba ka ce kafin nan yaban lafiya kafin nan yaban abinci kafin nan yaban iskar shaƙa kafin nan yaban kaza kafin nan yaban kaza ko ɗan adam ɗan uwanka mai gidanka ko babanka ko yayanka ko wani da ya samun ma aiki ko wanda kake zamni gidanai ko wani da kaza ya kasance yana kai ma alkhairi ran nan yayi maka wani abu da baka so kai dan shi da kake zuwa kana gaya ma mutane ko haka akai baka yi adalci ba bale Allah da ba za ka iya kidanye ni'imomi ne ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ka zanna yanzu ka dinga ya abubuwan da Allah ya mana ni'ima baka kidan yawa ka ce Allah ka ban ido Allah ka ban hanci Allah ka ban iya shaka ka ban iya ɗanɗano ka ban iya taɓa abu Allah ka ban lafiya Allah rannan kai kabban kaza kai min kaza sai ka gama ka gama sannan ka koma tuno wasu ka koma tuno wasu wani ya tuna ma wasu duk an gama Allah ya ce la suwa ba za ka yi kididdigewa ba don haka masu ladabi da Allah in sun tashi ba su jingina mai shari annabi Ibrahim ya ce in rashin lafiya ta same ni shi ya ce warkar da ni ji aljanu suka ce ba mu sani ba shari aka nufa da mutane da ƙasa ko kuma ko kuma shari'a ce ubangijinsu yake nufi da suka kawo shari'a sai suka laƙa ga ubangiji ga annabi ayyuba shi ma abin da ya yace ya ubangiji na shedan ya same ni bi nusbin da wahala wa azab da azaba na wahala na shiga ɗari. ga abin da shedan ya sami ya lace mai ukud bi rijlika to ka shura shine can lokacin da ya shiga makewayin ya Allah ya mai ka shura da kafarka haza muktasalun wannan in ka shira shura ruwa za su fito waɗannan ruwan da za su fito na wanka ne baridun waɗannan ruwan masu sanyi ne wa sharaf in ka sa kafa kaɗai ka shura su ba wasu ruwa za su fito waɗanda za ka sha ka ana ba da magani na sha da shafawa wannan shine asalin magani na sha da shafawa Allah ya ba annabi ayuba magani ya ce wannan na sha ne wannan na shafawa ne sannan na sha ba a shafa shi na shafawa ba a sha shi kaga da kawa guda da shuyawa na sha na wanka ya fito sannan da kawo guda kuma ya shura na sha ya fito za ka wani za a guta mai ko external use only wannan na waje ne kawai shafawa aka yi za ka na shafawa ba ka sha na sha kuma daban na shafawa daban ya Allah ya ce wa habna lahu alahu tare da cewa akwai wanda ake sha a shafa kamar mai kamar zaitun kamar zaitun kamar zamzam eh zaitun ana sha ana shafawa zamzam ana sha ana shafawa eh ووهبنا ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب Allah ce wa wahabna lahu ahlahu sai muka mai san mai iyalai ne da iyalai ne sun rasu mata ne da ƴaƴa ne Allah ce muka mai san mai wasu irin su wa mithlahum ma'ahum da wani ninki wasu irin su tare da su wannan mun yi rahmatan minna rahama ce da gare mu to amma wannan ya takaita ga annabi ayuba sai Allah ya ce wa zikra li ulil albab kuma tunatarwa ce ga masu hankali zaka muka kawo wannan kissa anan a wannan al'ummar domin su san su ma in suka yi haƙuri da ikila inda Allah ya yi musu suka bi Allah suka yi addu'a to su ma Allah yana ba su fiye da abin da ya karɓa don haka abin da ake so mutum ya yi haƙuri babu abin da ya fi haƙuri wahala haƙuri ya fi wahala ya fi lada mun sha faɗi nun shi ake ta ba annabi sun sama labari ake kiran shi Allah ke ce mai shi ma ya yi hakuri fasbir wa masu baruka illa billah yi hakuri hakurinka yana ga Allah kaga annabi shi ma Allah na ce mai yi hakuri saboda mai saboda ladan haƙuri tana da yawa kuma haƙuri yana da wahala kuma a kawo kissa ta yin haƙuri domin ya yi tafiya da ita kuma a ce mai wa zikra li ulil albab kuma tunatarwa ne jawo hankali ne ga ma'abuta hankali sai sun yi haƙuri su ma za su samu abin da annabi ayyubu ya samu sai Allah ce mai wa khudh bi yadika qirsan fadrib bihi wa la tahnas إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب sai Allah ke mai wa kubbi ya jika zigzan abinda ya auku shine annabi ayyub lokacin da mata ta take cikin renunai take cikin jinya ta ta sai da gashin kanta wani wuri domin ta samu abincin da za su ci sai ya hasala ya ce da za ta aski gashin kanta ta sai suwa za ka yayi alkawali idan ya yi alkawali idan ya ji dama sai ya yi mata bulala ɗari sai Allah ya ce wa kubbi ya jika bigsan ka riƙi jimkin ciyawa da hannunka fabrib bihi ka buge ta da shi wata maimakon ka yi mata bulala ɗari sai ka buge da shi wala na kada ka yi ka fara kada rantsuwarka ka tafi a banza inna wajen wajadnahu jiran Allah ya ce mun same shi mai haƙuri kaga nan da Allah ya ce ya riƙi ciyawa da jimfi na ciyawa ya buge ka da shi me yake nufi wannan shaka ce ma alhila shar'iyya Allah yana wa bayi ne ila kuma irin wannan yayi ya yayi rantsuwa ya ce zai mata bulala ɗari ce ga Allah ya ce su kai ciyawa ai ta yi ƙoƙari ta yi jinya ta ita ma ta yi haƙuri da shi ji abinda annabi sassan ya ce muna babu wanda ya tsaya tare da shi in ba waɗancan mutanen guda biyu sai ita ga labarin da annabi sassan ya babu amma kuma tunda tayi tayi lahi ya yi rantsuwa cewa sai hukunta ta in ya ji dama sai Allah ya ce to ka riƙe ciyawa wannan mafita ce da Allah wa bayi dai in ka riƙe ciyawan nan jinsi daya sai kasance akwai bulala a yi zaka in ka buge ta kaga ciyawa akwai zahi bugu babu zahi zaka in ka buge ta sai kasance ka fara ka ta tafi haka Allah yawa annabi Yusuf da yake son ya riki dan uwan shi yace wa kadhalika kidna li yusufa ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah kaga yassa aka sa wannan ma'aunin cikin kayan ɗan uwanai menene wannan duk Allah ne ke yi musu shiri na kwarai domin ya kasance cewa sun samu mafita in wannan ita ce alhilar shar'iyya wadda ke an yarda a yi ta ya kasance ana buƙatar mafita sai a yi wani abu da ya yi kama da wani wanda mutane za su aza haka ne wasu malamai suna ba da labarin wani malami albani suka dame shi yana son ya shiga cikin gida ya ce musu zai shiga gida zai dawo suka ce a malam sai ka ranci ya ce ya ranci da Allah zai dawo da ya shiga sai bata takalmi ne sai ya dawo ya ɗauki takalmi ne sai ya koma suna da suna jira ne shi kuma ya yi gaya ya hito ya tafi wannan duk hilar shari'a ce kana iya wa mutane irin wannan ya kasance ka faɗi wani abu ga abin da suke tsammani sai kuma ga abin da kake nufi wannan shi ake mahila shari'a kaga yanzu dai bulala ɗari to ga yana an yi baka yi rantsuwar fara ba baka yi rantsuwar kaza ba amma bulala ɗari ɗin ba su da ciwo bugu ne aka ce a yi kuma bugun ya tabbata Allah ce wala tahnat kada ka yi hin kada ka yi kafara kada ka yi rantsuwa wadda za ka yi sako da ita Allah lace ina wajen wajadnahu sabiran mun samu annabi ayuba mai haƙuri ta ga haƙuri ne ya kai Allah ya ce wani yi haƙuri Ina na husa sabiran ta Allah ce ni'mal abdu ma dalla da annabi ayuba a matsayin bawa innahu awwab lalle shi mai yawan koma ma Allah ne kamar yadda Allah ya gaya muna kissa annabi Dawud kamar yadda Allah ya gaya muna kissa annabi Sulaiman cewa lalle annabi Dawud shi ma mai yawan koma ga Allah ne haka annabawa Allah suke kuma duk wannan kissoshi ana faɗin su ne domin mu ɗauki izna mu ma mu yawan komawa ga Allah mu ma mu yi irin yadda suka yi sai Allah ya yi muna irin yadda ya yi musu don shi wa zikra li ulil albab da kuma tunatarwa da jawo hankali ga ma'abuta ga ma'abuta hankali sai Allah ya ba mu labarin annabi na gaba yace wa qul ibada ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aydi wal anqam inna akhlaqnahum bi khalisati ذكر الدار Allah ya ce wasu ibadana sannan in ka gama ambaton bayanmu annabi dawuda da annabi sulaiman da annabi ayyub ka ambaci wasu bayanmu ga sunan ibrahim annabi ibrahim wani kisa shi ta wuce mu a baya wa isa da annabi isa shi ma kusan mu kisa shi ta wuce mu a baya wa yaqub da annabi yaqub ulul aidi wal absar ma'abuta karfi da basira Allah ya ce waɗannan ya ba su karfi na jiki na bauta ga Allah sannan Allah ya ba su basira ta tunani da hankali irin wanda yake ba annabawa sai ce inna akhlasnahum wa inna mun tsarkake su bi khalisatin da wata irin tsarkakewa zikra dar ta ambaton lahira wasu malamai suka ce wannan an ba aka ce wadda aka yi musu na za Allahu fi qulubihim ubbar duniya wa zikraha Allah ya cire daga zukatansu sun duniya da ambatonta don haka annabi Ibrahim duk abin da yake abu ne wanda Allah ya ce yayi abu ne wanda ke kusantar da shi ga Allah abu ne wanda ke kusantar da shi ga lahira abu ne wanda yake yi da ikhlasi Allah ya ce mun tsarkake su haka annabi Isa haka annabi Yaqub Allah ya yi ma wannan tsakon albarka yasa annabi Ibrahim ibrahim ya haifi annabi ishaq annabi ishaq ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf don shi mafi karancin mutane kamar da inganta cikin hadisi shine annabi yusuf alaihi salam shine annabi dan kan annabi jikan annabi kama kunnen annabi cikin mutane babu wanda ya samu wannan darajar kamar shi shi annabi yusuf dan annabi yaqub jika annabi isa jikan annabi jika annabi ibrahim don shi mun karanta a baya cewa a cikin suwatu hud Allah ya yi ma mahaifiya sai malakun da suka zo zuwa annabi ludu suka wa mahaifiya sai alkawalin annabi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub cewa an faɗi annabi ishaq zai faɗi zai a annabi yaqub muka ce wannan shine dalili na cewa ba annabi ishaq ne aka ce a yanke ba saboda wannan ayar tana nuna cewa shi zai haihu ba za a ce mutum zai haihu ba kuma a ce a yanke shi zaka Allah na cikin suratun hud a wannan bishara ta zo mun yi bayanin shi a cikin suratun safat sai wannan annabawan guda uku da Allah ya faɗi yace ya tsarkake su sai malamai suka ce an tsarkake su da aikin ikhlasi ne wayannan annabawa mutane masu ikhlasi ne yanzu doki annabi Ibrahim ikhlasi kai ya kai ya ce zai yanka ɗanai kuma a ce yanka ɗanai kuma ya ce zai yanka ɗanai to in ka diba haka duk gwagwarmayoyi da suka yi ji annabi yaqub abinda ya rasa na annabi yusuf da ɗan ɗanai ɗan uwan annabi yusuf kun ga mu yi maganar isra'iliya jiya ko muka ce ibnai adama cewa isra'iliya ne za a ce habila da kabila shi ma wannan cewa ɗan uwan shi binyamin shi ma cikin isra'iliya ne abinda ya inganta shine ɗan uwan annabi ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam Allah ya ce na tsarkake su malamai suka ta tsarkake su da ikhlasi wasu malamai suka ce a ba da ikhlasi ba tsaye ne an tsarkake su daga duniya da abin da a ciki sun kasance mutane masu masu zuhudu da gudun duniya kuma wannan duk yana tabbata gare su cewa Allah ya musu wannan sai Allah ya ce wa innahum indana wa innahum indana lamina al-mustafina al-akhyar Allah ce wa innahum kuma hakika su wa'ina annabawan innahum baya komawa ga Ibrahim da Isaac da Yakubu dai yana komawa har da annabi Dawud da annabi Sulaiman da muka ambato kahin su yake wa innahum indana kuma su wa'ina annabawan inda muke laminal mustafaina suna cikin wa'inda muka zaba al'ahiyar zaɓaɓɓu za ka suna cikin zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu ba suna ciki akwai annabawa akwai manzanni cikin manzanni akwai manzannin da Allah ya ambaci sunansu cikin Qur'ani wa'annan annabawan gaba ɗaya suna ciki sannan cikin wanda Allah ya ambaci sunan cikin Qur'ani akwai ulul azmi minar rusuli wanda shi annabi Ibrahim yana ɗaya daga cikin su shine suna cikin wa'anda azza babun zababu wa innahum indana laminal al akhyar lallai suna cikin zababbu kuma cikin zababbun suna cikin wanda muka zaɓa sai Allah ya ambaci annabi Isma'il shi ma yace wasu Isma'il wal yata'a wa dhalkit wa kullun min al-akhyar can da Allah ya ambaci annabi Ibrahim sai ambaci annabi Isa don zai ambaci annabi Yaqub domin ambaci tsatso ɗaya ya tafi tare da cewa annabi Ismail shi ma dinnan annabi Ibrahim ne sai Allah ya keɓance shi daban sai ce wasu Ismail ka ambaci annabi Ismail shi ma wal yasa'a da annabi al yasa'u wa Kifli da annabi Bilkifli, kullum min al akhyar wa'annan duk suna cikin zababbu cikin manzanni cikin annabawa annabawa ne manzanni ne kuma Allah ya zaɓo su cikin wanda ya faɗi cikin alƙur'ani shine wa kullum min al akhyar wa'annan dukkanin su zababbi ne dukkanin su mun zabe su sai Allah ya nuna wannan bai takaita gare su ba sai Allah ya ce wannan suna ta ta tuwa ne hada zikrun wa innal muttaqina hada zikrun wa innal muttaqin husna ma'ab Allah ya ce hada zikrun wannan suna tasuwa ne kawai a tunatar maka wa'annan annabawa da irin hakurin da suka yi da yadda Allah ya zabe su da irin su ma bala'i da jarabawoyi da suka sha kamar yadda kai da al'ummar kake shan wannan bala'i da jarabawa mu tunatar da kai mu tunatar da al'ummar ka ya zama tasliya gare ka ya zama jan hankali ga al'ummar ka wa inna lil muttaqina la husna lalle masu jin tsoron Allah wanda ke biyar dokokin Allah a cikin bayinmu wanda aka da kai su ma suna da kyakkyawan makoma kamar yadda wa'annan annabawan annabi dawuda da annabi sulaiman da annabi ayyub da annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub da annabi isma'il da annabi al da annabi zulkifli kamar yadda suke da su ma wa'annan duwan suka aikin kwarai su ma suna da kyakkyawan makoma zaka gobe za mu tashi ga wannan hadha zikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab sai mu ji menene Allah ya mutu tanadi masu ji tsoron Allah wanda suka wa'astu da irin abinda ya samu ina annabawan suka ɗauki izna gare su abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu ladar shi kuskure kuma Allah ya shafe shi cikin zukatanmu ya shafe shi cikin mu akwai neman taimakon marayu yau sannan jiya wadda kan musulunci ya kamata mu neman mata wani abu ko to daga baya ban yi ba daga baya suka ce akwai bukata to ya za a yi za a bi taimakon marayu yau a neman mutu taimako ko za a yi guda biyu wanne za a yi guda biyu za a yi ko nata za a yi na? na? a nema mata abin da marayu suna ne musu kullum? to a nan ita za a nema ma a kuma masu turowa ta kan sai zan na marayu ne sai wanda ke so ita ne sai ya yi ya yi yi ce wannan na na sabbin musulunta ne ka yanzu wanda za a neman mataimako na sabbin musulunta ne ayi kuma ga mun yi bako a mallan dan mallan dan nagara wanda ya dan na koya ko haka masu maganin gargajiya ya shawaki <laughs> malam husaini gir argungu hafizahullah malam husaini yanzu ya kamata mu bashi dama ya yi kalima ɗaya ko biyu ko sai an gama an tambayoyi na bai mu an tambayoyi biyu ko uku sai sai mu bashi minti biyar sai ya gaya mana kalmomi biyu masu albarka فجزاه الله خيرا بسم الله الحمد لله wannan da tambaya ta farko ce cewa assalamu alaikum malam ya halatta in ba ka fi sadakar abinci da ranar cikin ramadan eh ya halatta ka ba duk wanda azumi bai wajaba gare shi ba ka ba shi abinci ya ci a da rana sai dai in ka ba shi abinci bai kamata ya ci shi gaban jama'a ba har in kai musulmi za ka bashi ka ce mai to zan baka abinci amma shigo cikin gareji shigo cikin kaza shigo ka zamna ka ci ba a son a ga ana cin abinci cikin watan ramadan amma yana halarta ka ba bashi wallahu ta'ala wannan ke cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam imani da tsoron Allah amin malam shine yayi wankan janaba amma sai ya manta bai wanke kai ba har ya zuba jikinsa ruwa gaba daya sai daga baya ya tuna sai ya dawo ya sake wanke kai sannan ya sake gama jikin shi da ruwa shin wankan shi yayi eh wankan ka yayi koda koda baka baka sake gama jikinka da ruwa ba ka wanke jikinka sannan ka wanke kanka babu babu laifi abinda as sunna ga wanka shine ana fara wanke kai sannan a wanke sauran jiki haka ake yi a wankan janaba haka ake yi a wankan haila haka ake yi a wankan jumu'a na shi annabi ya ce man gassala wa sala duk wanda ya wanke kai ne sannan ya yi wanka don haka kai aka fara wankewa sannan a wanke sauran jiki amma in bar kai daga baya saboda wani uzuri saboda mantuwa saboda wani dalili daga baya ko shi ka wanke ba sai ka wanke sauran jiki ba wankan ya fi fara wanke kai suna ne mustahabi ne amma ba ya bata wanka musamman in kai da mantuwa wallahu ta'ala hmm. wannan yake cewa assalamu alaikum muna malam gaisuwa ita ce addinin musulunci da kuma fata a sai tambayar mu ita ce don Allah malam muna tambaya ne akan aikin event decoration ga mace budurwa irin aikin sa balambalam da flower da sauran abubuwan da eh, abubuwa na a wajen event da ake yi duba da yanayin shakuduwar maza da mata a wajen aikin sai haka da tafiya a gari wa gari domin wannan aikin shin ne hukuncin wannan abu hanga ta addini dai idan za ta yi ne inda za a cakuɗe ɗeniya da maza da mata wannan sai mu ce wannan da za ta yi na nan to shi bai da kyau kar ta yi shi amma wannan baya haranta sana'ar gaba ɗaya saboda ana burkutu da gero baya sa a ce ba a sai da gero gaba ɗaya saboda ana giya da masara ba a cewa ba a sai da masara gaba daya saboda ba a halatta ba a haranta abinda a halas domin ana haram da shi sai dai wanda aka tabbata za a yi na haramun sai a haranta don haka sana'ar ta tana nan akan halas amma in za ta yi irin wanda ake haɗa maza da mata kuma ta san maza da mata za a haɗa to ba ta yi zuwa Allah ce wata ta'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal ismi wal udwan duk abin da adda sabon Allah da wuce iyaka bai halatta a keniya da shi don haka da in an kasan taro za a yi na sabon Allah aka tabbata taro na sabon Allah ne to da yi musu decoration da sai san musu abin da za su ci da ara musu kujeru na zama da duk wannan baya halatta amma yan san ba haka za a yi ba fa ko dai ka san ba shine za a yi ba zai yi aje a yi decoration in za a wata walima zai yi aje a yi decoration inda za a wani yayi dalibai zai je aje wani decoration inda za a wani event na gwamnati zai je zai yi aje a yi wani decoration inda za a wani get together na family kaga wannan duk ba za a ce wai yin decoration ya zan haram ba amma in za a yi shi inda yake za a yi aikin haramun so wannan ya za haramun da shi da duk abin da aka yi na ne a wurin ya zama haramun wallahu ta'ala tafiyar ta gari zuwa gari babu maharami ba a tafiya mace ba tafiya babu maharami amma ina tafi da ɗanta mijinta ya sahale mata saukoto take an kira ta ta decoration a kano za ta tafi da ɗanta za ta tafi da mijinta za ta tafi da ƙananta kowanta to yana halarta ta tafi ta yi wannan sana'a ba a cewa haramun ne haka ya an gayyace ta ta yi inda ba ta san mi za a yi ba yanzu ba ta san nan mi za a yi ba ta ɗaya ne ya za a yi ko ba ta ɗaya ne ya za a yi ba to ya halatta ta je ta yi musulmi yana halatta ya yi mu'amala da abin da ya tabbata wannan halas ne wannan ya tabbata halas ne yana halatta yana haramta ya yi mu'amala da abin da ya tabbata wannan haramun ne sannan na uku yana halatta ya yi mu'amala da abin da bai san halas bane ko haramun ne don shi yake halas mutum ya yi mu'amala da waɗanda ba musulmi ta kasuwanci in ya ba su haya yanzu kana iya ba tahiri haya gida kana iya ba shi haya shago domin a gida zama ake yi a shago kasuwanci ake yi amma ba ka gina mai wurin ibada saboda an sannan halin sabon Allah za a yi to a gidan ai zai yi yi sabon Allah ko ya tashi wata addu'a oho ba don suka ara mai ba don suka ba shi haya ba ta ba haya ne domin ya zamna zama ciki kuma halas ne za ka in ya shigo da wani abu na haraba ta kuma musulmi kabba yana iya yiwa ya shigo da abin da ba na kwaye ba ciki yana yiwa ya sa kiɗi ciki yana yiwa ya sa kaza amma baka cewa baka ba mutum sai ka tabbatar da haka wajen mu'amala ta dukiya yana halatta mutumin da yake an san shi dan fashi da makami ne amma yana noma an san shi barawon gwamnati ne amma yana da albashi an san shi kaza ne amma yana da hanyar halal in ya zo mu'amala da kai yana halatta kai mu'amala ci kai saye da sai suwa baka ce mai wannan kudin na ne na fashi da makami ne ko na noma ne ba baka tambaya amma in ya ce maka ga kudin ne na zo in sai shinkafa ga yake ga wancan ne fashi ki to baya halatta ka ce san mai ka ce a wa'annan na haramu ne ban mu'amala da shi amma in ya kawo baka san na ba bane ko na haram ne to yana halatta kai mu'amala da shi irin wannan baka an kira ka wajen event sai ba san me za a yi ba tana iya yi ba ta ba za ku haɗa maza da mata ba su ta musu wannan tambayar ba amma in irin bikin da ta san za a haɗa maza da mata ne to shi abba ya halatta ta yi ta'awuni alal ismi wal udwan wallahu ta'ala ne tambaya ta karshe saboda lokaci yake cewa assalamu alaikum malami dalibi ne a college idan ina son in yi takarar SUG yana halatta in jawo mace ta min vice president ko kuma mu ba mata wasu position cikin party yana halatta mace ta rika dun mukamin da ba wulayar al'amma ba ne sg president ya ka iya yi ko bi bai iya yi ya kuɗi da aka bai ba na registration rike su ake yi ko sg president ba ta yi takara ba ta mishulɗa ba irin wannan shugabanci ake yi ba sg president ko din student affairs shi da ka ce sg president ya shaƙo da gudu ko vice chancellor shi daga kiran din student affairs da sheko da gudu ko minister of education shi daga kiran vice chancellor sheko da gudu duk mace tana yi wannan abubuwan ba wilaya amma ba ce, masu hana mace shugabanci wilaya amma ake hana ta wilaya amma shi ne kamar ta yi gwamna ko ta yi shugaban kasa ko ta yi ciyaman ah, na local government duk inda ake zartastuwa, shi ake hana mace ta yi amma ba vice chairman na vice president na NUG president me ya ka samu in ba ka yi oba ba abin ya ka ɗauke mutane ya ɗauke maka hankali ka zo haka unionism ba ta da ba wulaya komi ba ce ba ta da wani fa'ida don haka kana iya jawo mace ta yi vice president kana iya jawo mace ta yi wasu mukamai ta yi waye nan lokacin da ice ISOC president ina da vice akwai vice brothers vice sisters saboda wannan suke kula da lamura na na mata wanda suke kula da lamura na maza kuma sunan namu islamic society Noman ne irin wannan ana yi gaskiya da shugabanci na kungiyoyi da shugabanci na kaza duk ba wulaya amma ce. abinda mace ba ta yi na shugabanci shine wulaya amma amma a jawo ta riƙe wani abu na muƙari, ta riƙe wani abu na kaza wannan baya shiga cikin hani wallahu ta'ala alam tayyib a nan za mu zakata sai mu gayyato sheikh da malam bashir a gungu allahu akbar ban gasha ba shi da yawa suke masha Allah tabarakallah to ga mun yi bakin manya manyan malamai da kanin mu malam Hussein Giro a wanda ya gaji mallam mahaifin shi kamar yadda kuka sani bancin zaman shi babban malami kuma mutumin kirki ne matsayin uba yake gare mu masu da'awa a wannan gefe a wannan nafiya kullum cikin nasiha da jan hankali da kuma tawazu'u na kwarai wanda yake nuna cewa uba ne ga wannan ɗan naci malam Husaini cikin ɗayan shi Allah ya sa ya biyo hanyar shi ta wa'azi da kira zuwa ga Allah muna roƙo Allah ya bashi ikhlasi Allah ya bashi ikon dagewa wajen ci gaba da neman ilimi a matsayin shi da ƙananan shekarun shi har shekaru ne na neman ilimi shekaru ne na ya dage ya ci gaba da neman ilimi kada ya yi wasa kuma ya ci gaba da da'awa da ikhlasi da kuma bi a hankali sannu sannu shekara da shekaru babana ne yake da'awa har ya kai inda yake tare da shi akwai shek Bashir Agungu wanda yake shi ma sananne ne mai da'awa kuma akan tafarki na sunna masha Allah tabarakallah nahtibuhu wa la nuzaki Allah ahada yana cikin wanda muke kyautata mu zato kuma muke ganin ayyukan su na alkhairi da kokari a cikin wannan yankin masha Allah tabarakallah Allah ya kara mai basira don haka minti nawa ya rage muna na malam Hassan malam Yakubu minti nawa ya rage muna? minti takwas to sai mu ba malam ah, Hussein Jira Agungu minti hudu mu ba malam Bashir Agungu shi ma minti hudu sai ya cika insha Allah rabbil mashkur bismillahir alhamdulillah alhamdulillah alladhi la yansa ذكر من شاء ومن ولا تبارك اسمه صلاته على نبيه رفئه به ولسان معه وآله وصحبه ومن تلا مع السلام مرتقى إلى العلا وبعد إنوام مسلمي دمك هلغا أولا مجلس من البركة مجلس بابام ماما نبيم يا يم الشيخ بروفيسا ما فمتنا كما دكتا جابر ثاني يقول الله حفظه الله yanwa musulmi ga baki daya musamman babban malaminmu sheikh bashir umar arzungu mune makowa gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna tsara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa da tausayinsa ya ba mu iko da dama na ziyartar wannan majalisi mai albarka kullum muna bibiye da wannan karatu a gidajen tv na sunna da kuma gidajen rediyo na fm amma yau allah ya kaddari yau muka kawo wannan ziyara mai albarka A mun kawo wannan ziyara ne ba don komi ba sai don rike zumunta wadda take tsakanin profesa da mahaifinmu a shek dr abubakar zuwa gungun rahimahullah lokacin da baba yana raye profesa yana cikin waɗanda baba yake girmamawa yake mutuntawa kuma yake alfahari da su a nan jihar sokoto da najeriya ma gabaki daya da haka mu ko wajibi ne mu rike wannan mutuncin da yake tsakanin mahaifinmu da shi mu girmama shi da haka shi ya samu ka shirya wannan tawaga ina gabatar da karatu bayan sallar azahar karfe uku zuwa hudu muna karewa muka taso tare da mu kamar yadda kuka ji prof ya faɗa akwai na. kuma ɗaya daga cikin masu taimaka ma mahaifinmu na ɓangaren research na littattafai shine malamin mu Bashir Umar tare da mu akwai alaramman mahaifinmu shine alaramma kuma honorable Muhammad Abubakar Gunza shi ma muna tare da shi akwai kuma ƙanina Abdulmanan Abubakar Giro shi ma muna tare da shi akwai direban babanmu shine bilal shi ma muna tare da shi muka shirya wannan tafiya da mu kawo ma profesa ziyara a wannan majalisi mai albarka ma majalisin abokin karatu na wato alarama abubakar wurno mun yi karatu a jami'a tare babban amini na ne su muna tare da shi a dan kodiyo muna babban Allah ku Allah ya ƙara wa ka albarka Allah ya ƙara ɗaukaka darajarka matsayin da Allah ya tsora ka a kai dai Allah ya kama hannuwanka ya riko da su kuma yadda ka fara lafiya Allah ka sa ka kare lafiya wannan gwamnati muna roƙon Allah ta his excellency Dr. Ahmad Aliyu yadda take hidimta mu addini da al'umma Allah ya ƙara sanya albarka a ciki kuma Allah ya ƙara sa mai hannu a cikin wannan mulki da ka baci muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani babanmu wanda asila ga wannan zumunta muna roƙon Allah ya gafarta mai Allah ya mai rahama kuma ni da ma ɗalibi ne na farfesa lokacin da muna karatu jami'a a nan Sokoto muna zuwa wajen karatu a gidan shi tare da malam Hashim Gulma wanda malam Hashim koyo shi tare muke zuwa tare da shi da kuma darul da'awa da ake karatu muna roƙon Allah ya mana tawfiki wallahu a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالهم سيني الله يساك مدى الخير كنت نسيه ونبني مشتوى مويا تتاك مدى تمايل سيني ومن يشابه أبه فما ظلم ba a bukatar dna masha Allah da barakallah sai fadlatar shek shek bismillah shek bismillah a lokaci bai ba shek shek bashar agungu ya tsaye daga cikin mutanen da muke kyauta mu zato ban taba ganin shi ba sai yau in ba ni ma ba ka in tsana irin ta wani dan bidiya da gada da shi ya ce kusa kwakwalwa ga yadda basira ko ga shi bace a fasa sai da tsoron ta zai ce ba taba ganin shi ba a fili sai yau amma dai muna bibiye da karanci karancin shi baya sauwaka ma bidiya masha Allah ta baya sanya yadda ya cewa bidiya duk shi ka wakiltar wajen wa bidiya yadda ya kamata a yi mata Allah ya saka da alkhairi shek Allah ya kara ikhlasi tafaddal mashkuran na alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ara mana wannan lokaci muka samu kawo ziyara a wannan majalisi mai albarka da ake karantar da sunnar ma'aiki alaihi majalisin dokta kuma kwamishina muna addu'a Allah subhanahu wata ta'ala ya saka masa da alkhairi babu abin da za mu gaya ma na yabo ko kuma fatan alkhairi face addu'a babu shakka wannan kasa ta hutun daga yankin zamfara sokoto kebe yana daga cikin waɗanda suka dade suna karantarwa bisa koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai tsayi to muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya maka jagora ya yi riko da hannunsa to yan uwa da yake an ci lokaci ba lokacin da za mu faɗi wasu abubuwa da ba dai gaisawa ne jawabai da ɗan uwa malam Husaini Abubakar Gero ya gabatar to ina ganin sun wadatar sakamako ana yanayi na zafi kuma ga kishirwa to wannan ba sai na ce kowai ba saboda gida ne kuma kujera ce ta malamin mu Allah kuwa sai Allah ya saka wasu da alkhairi wa bi hadal al-qadari kifaya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salamu wa wa barakatuh gaskiya muna jin daɗi kwarai da gaske da irin gudunmuwa da malam Bashir yake bayarwa ta wannan nahiyar tamu da ta abin da ya shafi mai da shubuhi musamman na bidi'a musamman abubuwa da suka sa'a musamman annabi sallallahu alaihi wasallam su gaskiya tsakani da Allah a irin shekaru ne da irin shekaru ban san irin shi ba tsakani da Allah a wannan nahiyar ta mutu su kuta bi zamfara wanda ya zauna yana ta kokarin maida maidan ma bid'a raddi yana kokarin jawo hankalin mutane in sun kauce daga sunna annabi sallallahu a irin shekaru ne da irin shekaru mu ban san iri ne ba muna fata Allah ya kara mai ikhlasi ya kara mai dagewa kuma ya yi muna muwafaka gaba ɗaya ka ga ayyukanmu alaran ma zan ban ka ga aya ko kuma suke to da malam alaran ma da malam abdulmannan da malam bilal duk Allah ya saka muku da alkhairi mun gode da ziyara sai mu ce fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk